Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu taɓo rikicin yankin Hong Kong da China, za mu taɓo rikicin Pakistan da India game da yankin Kashmir. Za kuma mu ji inda aka kwana game da cutar Ebola. sannan mu shiga Najeriya da Nijar da Chadi saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai. Mu fara da rikicin India da Pakistan kasancewar yammacin Juma'an nan ne Amurka ke roƙon ƙasashen biyu da su yi taka tsantsan a guji abin da zai haifar musu da rikici tsakanin waɗannan ƙasashe biyu da suka mallaki shu'umin makamin nan na nukiliya. ga Umar Sani da barazanar da Pakistan ta yi wa indiya idan har ba ta shiga taitayinta ba. Firaministan Pakistan Imran Khan ya faɗa cewa ƙasarsa Pakistan za ta mai da martani kan duk wani hari da indiya ke yunkurin kaiwa a yankinta na Kashmir a cikin wani jawabi da yi a Muzaffarabad babban birnin Kashmir. Khan ya ce suna da labarai masu ƙarfi da ke nuna cewar ƙasar indiya na ƙoƙarin aikata wani abu a yankin na Kashmir. inda ya kara da cewa kasarsa pakistan ta yanke hukuncin shiga fada sai inda karfinta ya kare matukar dai indiya da ta yi kasadar keta iyakarta so biyu dai kasashen wato indiya da pakistan na gwabza fada a game da yankin na kashmir yayin da ɗai fadan suka fafata a game da yanki mai tsirrai da yawan al'ummarsa musulmai ne कौन भरा संगीत नहीं तो प्यार की जग में जीत नहीं sai amurka inda shugaban kasar donald trump shi ma dai yake barazanan janye kasarsa daga cikin hukumar kasuwanci ta duniya wato wto a takaice matukar ba inganta dokokin da ke tafiyar da wannan hukuma ba ga abdulkarim ibrahim shikal da wannan rahoto A lokacin da yake jawabi ga ɗimbin ma'aikatan kamfanin Shell a garin Pennsylvania, shugaba Trump ya ce idan ta kama Amurka ta shanye daga hukumar, to lalle kuwa ƙasar za ta ɗauki wannan mataki ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban ya ce an share tsawon shekaru ana yaudarar Amurka ƙarƙashin tsarin tafiyar da wannan hukuma ta WTO, amma ba zai amince hakan na ci gaba da faruwa ba, inda ya bayyana hukumar a matsayin wadda ba ta yi wa Amurka adalci. Donald Trump ya ce dokokin kungiyar wadda ya kamata a daidaita lamurran kasuwanci a tsakanin kasashen duniya ba wanda ke amfani da su face kasar China. Yayin da China ke fakewa da wannan hukuma don sace fasahar kimiyya ta Amurka a cewarsa. To sai dai a daidai lokacin da Amurkan ke kira da a yi wa dokokin hukumar ta WTO gyara. Manazarta na ganin cewa gwamnatin Donald Trump ce yake haddasa tarnaƙi ga hukumar da kuma kin mutunta dokokinta. sai mu taɓo faransa inda jami'an da ke aikin sake gina katafaren majami'ar nan da ake kira notre dame suka fara aikin sharan gubar dalma a harabar wannan majami'a bayan da gobara ta ƙona shi kusan kurmus a kwanan baya ahmed abba na ɗauke da cikakken rahoton yanzu haka an kafa shingaye a harabar majami'ar ta notre dame da kewaye yayin da masu aikin sharar da manyan motoci ke ta wanke majami'ar domin kakkaɓe gubar dalmar tun bayan konewar jami'ar a watan afrilu masana suka yi taka shedin cewar akwai barazanar gubar dalma daga abubuwan da suka kone su yi matukar illa ga lafiyar al'umma da ke kewaye da mujami'ar da makarantu za a yi amfani da na'urorin shara na zamani wajen aikin mujami'ar da kewaye da aka kiyasta ya kai mu rabba'in mita dubu goma da biyu kuma ana sa ran kammala aikin kafin ranar 23 ga watan agusta da muke ciki an dai tara miliyoyin daloli don sake gina jami'ar notre dame mai ɗimbin tarihi da gobara ta laƙume wasu sassanta wadda shugaban ƙasar emmanuel macron ya sha alwashin sake gina ta nan da shekaru biyar masu zuwa sai kuma kasar argentina inda shugaban kasar mauricio macri ya sanar da karin albashi ga ma'aikata da kuma rangwamen kudaden haraji duk waɗannan matakai ana ganin ya ɗauke su ne domin dai wanda zai gaje shi ya boni kasancewar 'yan jam'iyyarsa sun kyamince masa ƙarin wa'adi tun ma daga zaben fidda gwani michael kuduson kawo mana wannan rahoton Makri, wanda yake takarar shugabancin kasar ya ce zai rage harajin da ma'aikata ke biya ya kuma kara tallafi tare da rage farashin albarkatun man fetur don rage raɗaɗin matsin tattalin arziki. Shugaban ya kuma sanar da ƙarin albashi mafi karanci ga ma'aikata waɗanda a halin yanzu suke karɓar dala 208 a matsayin mafi karancin albashi. Ya ce ma'aikata miliyan goma sha bakwai tare da iyalansu da kuma ƙanana da matsakaitan masana'antu na gwamnati da masu zaman kansu ne za su ci gajiyar wannan mataki nasa. Wannan sanarwa ta shugaban kasar ba ta kawar da shakku a bangaren tattalin arziki ba, saboda bayan rabin sa'a da sanar da matakan nasa na wucin gadi, wadda kuɗi har dalar Amurka sama da miliyan 660 za su shiga ciki, darajar kuɗin Argentina ta faɗi, inda ake sayan dalar da kusan Peso 70. Shugaban Makri ya sha mamaki a ƙoƙarin sake tsayawa takara da ya yi, wanda ya sha kaya a zaben fidda gwani, inda abokin hamayyarsa Alberto Fernandez ya kwaɗa shi da ƙasa. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci. Madalla sai mu taɓo batun cutar Ebola. domin a makon nan mai karewa ne masu bincike suka yi katarin har hada wasu magunguna na warkar da cutar ebola kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da abdulrahman Gambo ahmad ya hada mana cibiyar kula da lafiya ta amurka ta bayyana cewa don a cikin watan nuwamban da ya gabata ne aka fara bincike game da magungunan warkar da cutar a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ko da yake an samu tsaiko wajen ci gaba da binciken amma a yanzu magungunan sun yi tasiri kan jama'ar da ke fuskantar barazanar kamuwa da cutar magungunan samfurin e e regn eb3 da kuma mab114 su ne na farko da aka tabbatar da sai sahihancinsu a kimiyyance don yaƙi da ebola yayin da suka taka rawa wajen rage mace-macen mutanen da ke ɗauke da ƙwayoyin cutar ta ebola kamar da yadda daraktan cibiyar lafiyar ta amurka anthony fauci ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran faransa ne afp daraktan ya ce da fari sun kuduri aniyar gwajin magungunan kan mutane 725 amma aka takaita adadinsu zuwa 881 yayin da kawo yanzu aka tantance sakamakon gwajin kan mutane 499 bayan tantance magungunan na e e regneb 3 da kuma ma114 kan mutanen 499 an gano cewa an samu raguwar mace-mace da kashi 34 tsakanin wannan adadi kadai. aiki na likitoci aiki lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na can ga masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne. sai mu tafi ƙasar gambiya inda mahukuntan ƙasar suka goge sunan tsohon shugaban ƙasar tasu yaya jami daga cikin warkan takardan kuɗin ƙasar nura ado suleiman na da wannan rahoto wani karin magana na cewa ba a jin ƙanshin kuɗi to sai dai ana cewa jama'a ba sa tattalin takardar kuɗi a ƙasar gambiya sakamakon buga sabuwar takardar kuɗi a yau ƙasar ta wayi gari da raguwar tsaffin kuɗaɗe a hannun jama'a Frances wata mata ce da muka ci karo da ita a cikin banki a birnin Banjul. Yes, I think it's important to remove A gaskiya wannan abu ne mai kyau da aka cire hoton yaya jami daga jikin sabuwar takardar kuɗin. Sannan bai kamata a sanya hoton wani shugaba a jikin takardar kuɗi ba. Muna cikin wani ofishin 'yan canji. Salmana ɗan asalin ƙasar Gini shine manajan ofishin. kuma ya yi marhaban da sabbin takardun kuɗin. Ina fatan hakan shine mafi alkhairi. Bai kamata kuɗi ya kasance wani abin da za a alamta shi da mutum ba, ko da kuwa shugaban ƙasa ne. Kamata ya kuɗi ya zama yana wakiltar ƙasa domin mallakin jama'a ne, amma ba wani ba. A jikin sabuwar takardar kuɗin dai akwai alamar tsuntsaye, muhimman wuraren tarihi da kuma ayyukan hannu daban-daban. To sai dai duk da haka Madi Jabate mai fafutukar kare haƙƙin dan adam bai gamsu ba. We need a currency Ba ma bukatar takardar kuɗi da ke ɗauke da wata alama tattalin arziki, siyasa ko kuma tarihin mutane, saboda kuɗi ba su takardar aikiwa da saɓo ba ce. Yanzu haka dai jama'ar ƙasar na gudanar da bukukuwan sallah ne da sabuwar takardar kuɗi a aljihunsu. Rahoton Nura Ado Suleiman yanzu bari mu taɓo chadi inda wata 'yar ƙunar baƙin wake da ake ganin mayakan ƙungiyar boko haram suka aike ta suka yi mata mara da bam ta tarwatsa kanta kamar yadda za a cikin wannan rahoto da shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana A cewar wani babban jami'in soji da ya buƙaci a sakaye sunansa, an rasa rayukan mutane shida ciki har da na soji ɗaya. Kana mutane da dama sun ji rauni cikin harin da aka kai gundumar kai ga Gindiriya da ke kan lardin Lak, yankin da ya haɗa ƙasashen tafkin Chadi, Kamaru, Nijar da Najeriya. Ƙungiyar Boko Haram dai ta soma kai hare-harenta ne a arewa maso gabashin Najeriya shekaru da dama da suka wuce. Tun bayan nan kuwa ta bazu zuwa ƙasashe da ke da makwabtaka da Najeriya. Aƙalla ƙungiyar ta kai hare-harenta sama da goma a yankin iyakoki da ke kusa da tafkin Chadin tun daga shekarar 2018 inda tafi mai da hankali akan wajajen da soji suke. Kimanin mutane 27 ne suka rasa rayukansu a wannan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ke yi yayin da ya raba mutane aƙalla miliyan biyu daga matsuguninsu. ƙasar yamhuriyar Nijar, 'yan adawa ne ke ta bayyana rashin jin daɗin su game da rangadin da ɗan takarar jam'iyyar da ke mulki PNDS Bazum Mohammed, ya kai lokacin bukukuwan sallah wasu yankuna da ake ganin yaƙin neman zaɓe ne kawai ya fara. Ga abinda mamman lawan Malam Musa mamba a kwamitin koli na jam'iyyar adawa ta RDR canji ke cewa. ce wannan zagayen da yake ya saba ma doka tunda ba a buɗe yakin neman zaɓe ba kuma abin da ake yi yakin neman zaɓe ne kasan eh, bisa tsarin eh, siyasa lallai jam'iyya ana iya kewayawa a rikata da militan da kwana to amma abin da yake faruwa ba shi ba ne muna da labaru da yawa irin abubuwan da suke faruwa ana zuwa gidaje-gidaje na mutane ana ba wasu ragunan layya wanda suke wa'ansu jam'iyyu da zummal a dawo da su a cikin wannan jam'iyya kuma ana ba ma mutane ma tsoro ka gani satin da ya wuce mai gidansa ya ɗaga hannun shi ya gabatar da shi gaban sarakunan gargajiya da ma'aikanta na jihar tawa cewa ga ɗan takarar jam'iyyar suna kenan ka gani a nan ma ya taka constitution tun ya zaɓi ɓangare alhali kuwa shugaban ƙasa a nijar bisa tsarinmu na mulkin nijar da an zaɓe shi ya kare da jam'iyya kenan ka gani kuma ya ci gaba da eh, ajiye wato eh, ministan cikin gida a matsayin ɗan takara kuma da ya riƙe mukaminsa kuma hallo shine yake kulawa da harkar zaɓe. ta bakin mamman lawan malam musa daga bisani dai mun nemi ji daga bakin asumana muhammadu na jam'iyyar da ke mulki pnds don jin nasu martanin. shugaban jam'iyyar Congress tarayya ya tafi gida wurin hutu ne. To a cikin hutun da yake yi yana zagayawa don ya dana da magoya bayan jam'iyya don su samu su ga juna su gaisa a san juna kuma mutane waɗanda suka tabbatar da ɗan takara ne da wannan suke yin jita-jita su gana su tabbatar da lalle da lalle shi ya ɗan takara da mutane ba jam'iyyar da aka hana ma da shi a cikin karkara da je wurin magoya bayan cikin kowane lokaci ba kan ba banki yana zagayawa ne don ya gana da al'umma wa'anda magoya bayan jam'iyya ne su tabbatar da lalle da lalle jam'iyyar ta tarayya tana nan kuma ɗan takararsa shi ne eh, mai girma Fatu Muhammad. Tunda ka san akwai jita-jita da mutane ke cewa shi ne ko ba shi ba ne. ta baki alhaji asumanu muhammadu kenan iritu mai aljana tara da kalgo mai daɗin maza kawai yi ɗan fashi ta hannu najeriya an san ka mali kuma an san ka faransa duk an san kuma makka duk ana ta ka tafi bismillah dole ka dole ne ta wuya ba ta da daɗi titi ya birki ta rawa dole mu birki ta Milikin soja na kala soja na yi. Yanzu sai Najeriya mu fara da komawa gida Najeriya da jagoran mabiya shiya Ibrahim Alzazzaki ya yi bayan wata takaddama da aka samu kwanaki biyu bayan tafiyar New Delhi na kasar India tare da matarsa don neman magani. ne na nuna juma'an nan ne dai ya koma abuja daga new delhi kuma jami'an tsaro sun bi dukkan dabaru irin tasu don tabbatar da cewa babu wanda ya tozali da shi a lokacin da ya sauka a filin sauka da tashin jiragen sama na nnamdi azikiwa da ke abuja Ibrahim Musa shine mai magana da yawun kungiyar 'yan uwa musulmi a nigeria kuma ga abin da ya shaida mana. Abin takaicin shine ba su bari a manga jagoran namu ba hakanan kuma dandazon 'yan jarida kuma ba ba su dama sun gan shi ba yanzu haka mu ma muna cigiyan ina ne suka nufa da shi indiya ma shigin irin abin da suka yi kenan suka yaudari ainihin waɗanda aka shirya maganan da su su suka zo da nasu 'yan tarayyan wato ita gwamnati kenan sai suka tafi da jagoran namu shi yasa ma da duk aka samu wannan matsala din kula da lafiyansa amma a hannun likitocin da shi jagoran namu bai san su ba haƙƙinsa ne likitocin da ya aminta da su ya zama to sun sa ido akan kula da lafiyar da za a yi su kuma suka ce basu da haka ba har dai yanzu dai gashi maganan ta lalace ya dawo gida najeriya yanzu dai muna jiran maga inda suka kai shi walau abuja ne ko kaduna inda yake kafin a tafi in an gan shi ne za a san kuma mene mataki za a dauka amma dai dama shi jagoran namu shek zakiya ya nuna cewa za a duba yiwuwan zuwa wasu kasashe din ta bakin Malam Ibrahim Musa muna na a Najeriya domin mukaddashin shugaban kungiyar masu motoci na kasar ne Dr. Musa Muhammad Mai Takobi bayan dawowarsa Najeriya daga Saudiya yake cewa sun yi wa kasar addu'o'i na musamman don Allah ya yi wa shugabanni jagora ga hujjojin nasa. Ka lokacin kafin Buhari ya karba lokal government guda nawa ne yake hannun 'yan Boko Haram a Najeriya. Hanyoyi guda nawa ne a cikin Najeriya da baka isa ka bi su ba da mota. a cikin gari an goyi guda nawa ne wanda ba a isa a fito a yi shira ba a cikin gari da yawa masallatai guda nawa ne wanda ba a fitowa sallar asuba masallatai guda nawa ne wanda ba a yin sallar magariba ba a yin sallar isha yau ina son mutum ya fito ya ce min yau masallaci a anguwa kaza ba a sallar asuba ba a sallar magariba ba a sallar isha guda nawa ne dukkan mun fito muna al'amuranmu amma kada mutum bawa ya manta babu yadda za a yi a ce ɓanna za a yi ta lokaci guda amma gyara sai a hankali domin duk wanda ya ce maka yadda aka yi ɓanna a lokaci guda haka za a yi gyara a lokaci guda ya faɗi son ne ya faɗi son ne don haka mu muna da kyakkyawan zato kuma mun yi imani da Allah cewa abin da Allah ya sa muka zaɓa ɗin nan shi ne mafi zama alkhairi a gare mu ta bakin dr musa muhammad mai takobi A yau da na so maza magulza injin na san magulgata ya. Dubi a kawo na guga shida tsakanin da faɗi da shida alhajiya. ba za mu karkare wannan shiri ba ba tare da yin ta'aziyya ba ga ɗaya daga cikin masu sauraronmu kuma aminin wannan tasha. Marigayi Alhaji Abdurrahman ɗan Malam ɗan Madamin Daura ya rasu ne Laraba da ta gabata a garin Daura. garin shugaban ƙasa kuma ya kasance shugaban ƙasar Muhammadu Buhari na garin daura a lokacin wannan rasuwa. A ɗan tsakanin nan ne dai marigayin yana fama da ciwo na same shi nake masa raha cewa kada fa ku tura mota ta tashi a buɗe ku da ƙura a yi wa garin naku daura shal. Ga abinda yake cewa yana buƙatan ganin anyi ko bayan ransa. babbar bukatar mu wanka ƙarin kyau yanzu jami'a ita muke da bukata domin dukkansu yanzu jami'a ita ce a gabanmu yaranmu in sun gama sakandare gurinsu su samu jami'a jami'a kuma he an yi tafiyayya wasu wasu wurare kana amma in jami'a ta zo to na tabbata dimbin matasan nan namu su za ta ƙaru kuma arziki zai ƙara tabbata. Saƙon marigayi Alhaji Abdurahman dan Malam ɗan Madamin Daura. Allah ya gafarta ma wannan bawan Allah kuma da fatan mai kasar na jin wannan sako. Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni garba Aliyu na Zaria ke yi maku fatan alheri.